ranar goma sha biyar ga watan Ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar kenan kuma take goma sha biyar ɗin ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar allah ta baraka ta'ala ya mu kuma ya taimake mu za mu ci gaba da gabatar da darasin kamar yadda muka saba kamar abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta muna cikin suratul najmi nan ne ko aya ta nawa zamu tashi 30 da 33 na'am afara'aita ladhi tawalla bismillah mala na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afara aitan lazi tawalla shin wai baka ga wannan wanda ya juya baya ma wanda ba a lokacin da ake kiran shi zuwa ga ya taimaki addinin Allah zuwa ga ya daga cikin abin da Allah ya bashi na rayuwar duniya na wani matsayi da yake da shi ko na wani kuɗi da yake da shi ya taimaki addinin Allah ya juya baya ki wa ta kalilan in ma ya tashi ba da sai bar dan kadan wa akada yayi ruwa da mafi yawa A inda ho ilmu ragaibi shin yana da wani ilimi ne wanda yake boye ma'ana yana da tabbacin cewa Allah zai bar shi ne ya ci gaba da rayuwa shi ba zai mutu ba da haka yake ta kankamewa abinda Allah ya bashi baya kokarin yin guzuri da shi wa huwa yara dan haka yake ganin wannan A inda hu ilmul ghaib ya san abin da ke boye ne bai fa sani ba ashe kenan in Allah ya baka dama to kai kokari kai amfani da dama nan ka dama domin in baka dama ba da damar da Allah ya baka to zaka dame an gane wannan ko daga lokacin da aka ce abin ya kure ko kuma abin ya tafi to shikenan ka zamo me. Allah ya kyauta Allah ya ce afara aitan lazi tawalla shin kaga wannan wanda yake ya juya baya a dukkan lokacin da ake ƙoƙarin addinin Allah ya ci gaba shi yana nokewa duk abin da ya shafi imani ga Allah yana juyawa mu abin baya duk abin da ya shafi taimakon addinin Allah yana juyawa in ma zai yin wa ɗakarin sai ba da ɗan kaɗan ko aka da ruwa da mafi yawa a inda ho ilmul gaibi shin ya san abin da ke ɓoye ne wajen Allah ya sani ma ko ya kusa mutuwa ya sani ma ko ya kusa cewa ya san abin da zai faru ne gobe fa huwa yara da haka yake ganin haka shine mafi dacewa ko kuma me am lam yunabba bima fi suhufi musa hmm, wa ibrahim wa ibrahim alladhi waffa Allah taziru Allah taziru wa ziratun zira ukra na'am am lam yunabba bima fi suhufi Musa shin koko ba a bashi labari bane na abin da ke cikin littafin Annabi Musa wato cikin littafin At-Taura Allah ya ba Annabi Musa littafin At-Taura a ciki an yi gargaɗe ga dukkan wanda Allah ya ba wata ni'ima ta duniya to yi kokarin sayan gidan lahira bai san an yi haka ba zamanin Annabi Musa wa Ibrahim allazi waffa da kuma abin da ke cikin littafin da aka ba Annabi Ibrahim su ne ta suhufi Ibrahim wa Musa an gani su ma a cikinsu an yi irin wannan alkawari Allah ya alkawari da annabi Ibrahim annabi Ibrahim kuma ya cika wannan alkawari har Allah ya yabe shi ya ce wa idabtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna sanda Allah ya jarabci annabi Ibrahim da wasu kalmomi to annabi Ibrahim ya cika menene abin da ke cikin littafin annabi Musa din can wanda yake cikin suhufi Ibrahim din Allah ta zirwa ziratu wuzara ukura cewa wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai duk abin da mutum ya aikata shi yake cimmawa in mutum ya aikata alkhairi to zai cimma alkhairi in ya aikata wani alkhairi to wannan abin da ya aikata zai cimmawa ko da babanka ko da gidanku ko da kakanka mutumin kirki ne ya yi abin da ya dace in kai ba ka yi ba to ladan shi ba zai same ka ba ko da kuma mutumin kirkin ba ne, in kai kaya na kirkin zunubin shi ba zai shafe ka ba Allah dai bai ɗaukar laifin wani ya kama wani da shi laifi yana tsayawa ne kan me shi kurin don haka wa Allah ya tsalil insani wa Allah ya insani illa ma sa'a hmm. wa anna sa'ayuhu na'am Allah ya ce wa Allah ya salili insani illa ma sa'a babu abin da mutum zai samu gobe kiyama fa sai abin da ya aikata in ya aikata alkhairi to zai cimma alkhairi in ya aikata ma wani alkhairi to zai tadda wani alkhairi komi kankanta shi komi girman shi duk abin da mutum ya shi za a yi mashi abin da mutum ya shuka shi za a girba wa anna sa'ayahu kuma wannan aikin nashi da ya aikatan dai saufa yara da sanu zai ga abin shi zai ga abin shi ba gara ba zago an gane fa mai ya amal misqal zaratna na yara wa mai ya amal misqal zarat sharran yara duk abin da mutum ya aikata shi zai gani kama to dinu to danu yanda kai haka za a yi ma irin tiyar da ka auna irin ta za a auno maka abin da ka aikata shi za ka gani thumma yujzahu hujaza al'aufa sannan za a yi masa sakamako akan abin nan da ya aikata cikakken sakamako kafa da kafa in ya aikata aikin alkhairi ne daidai da misalin kwayar zarra ba za a rage mai ba in ya aikata mugun aiki ne daidai da misalin kwayar zarra ba za a ƙara mashi ba akan abin da ya gwargwadon abin da mutum ya yi to gwargwadon abin da za a sa kan kame kenan gobe kiyama ashe kenan in Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wani abu da zaka yi kokarin gina gidanka na lahira sai ya kai kanka kwauro baka yi ba to kanka Ba baka cutar da kowa ba illa kanka in Allah ya baka wata dama wacce zaka taimaki addinin Allah ka tsinta a gobe kiyama ka gina gidanka na lahira sai baka yi amfani da wannan dama ba to kanka kaimawa eh ba zai za a ɗauko ladan wani a baka ba ba kuma za a kwashe zai bunka ba wani ba Abin da ka aikata kurin shi za ka samu in ka aikata mai yawa ka samu mai yawa in ka aikata dan kaɗan, ka samu ɗan kaɗan. Yau ba ga shi ba ko yanzu Akawun ɗinka na banki duk ga bankuna nan ko First Bank UBA waye bank waye bank duk ba ga sunan ba ana zo ana yi ana buɗe akawun ko da ka aje cikin akawun ɗinka ka taɓa samun cewa ka je a ɗebo mana akawun ɗin wani a zuba maka ba zai ma yiwu ba Abin da ka aje account duka shi ka tadda in ka aje dubu goma dubu goma ka tana nan ba zai yiwu ba a kwaso dubu ɗari daga account ɗin wani a zuba ma ko an yi kuskure haka ya ka da yake ɗan adam ajizi ne mai kuskure ne to shi Allah baya kuskure a cikin account ka na lahira gwargwadon abin da ka aje to gwargwadon abin da za a biya karshe kenan alkhairi ne ko sharri mai yawa ne ko ɗan kaɗan Allah ka ba mu ikon tara ayyukan alkhairi masu yawa gobe kiyama Allah ka sa mu ci nasara Allah ya ce mai wa'anna Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa anna ila rabbikal muntaha kuma duk ƙarshen komi da zuwa ga ubangijinka yake ƙarewa? ko ba daɗe ko ba jima sai ka ƙare ka koma gare shi kowa sai ya ƙare ya koma gare shi komi sai ya ƙare ya koma gare shi ashe kenan tunda ko wannan tafiya ta zamo dole komawa can ya zamo tilas ko ka ƙi ko ka so to kai maza maza ka yi guzurin wannan tafiya ta yanda za ka koma cikin hayyacinka kada ka koma shajaran majara Allah ka taimaka wa annahu kuma lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa arhaka shi ke dariyantar da wanda ya so ya dara wa abaka kuma shi ke kokantar da wanda ya so ya koka in ya so sai ya yalwata ma ya buɗa ma ya maka yadda kake so aka yi dariya aikin shi ne wannan mashi'a ce tashi in ya ga dama kuma ya kuntata ma ya sa har ka yi kuka wannan kuma abin nan aikin shi ne ba ya sa ka yi dariya ba ne don ya fi ƙaunaka fiye da kowa ba ya sa wancan ya kuka ba ne ba don bai ƙaune shi duka don jarabawa ne wa arhaka mai ya sha a afarahu in ya so ya sa ka yi dariya sai ya faranta maka rai in ya so ya sa ka yi kuka sai ya bakanta maka rai ko ya kawo wani abu da zai bakanta maka rai har ka yi kuka da kukan da dariyar duka daga Allah suke shi yake kawo su ba alamomi bane na an fi son wannan fiye da wancan ko an fi yin wancan fiye da wancan duka mu bayi ne na Allah kuma shi ke yanda ya ga dama a cikin mu Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah ya ce wa annahu huwa amata wa ahaya kuma shi Allah din nan dai shine yake kashewa kuma shi ke rayawa duk wanda kaga ya mutu Allah ne ya kaddara mutuwar ta zo ta same shi dama iyakar abin da Allah ya kaddara mai kenan ba sakaci yayi ba ba rashin wayan shi bane ba wai yayi wani sakaci bane ba Allah dai ya kaddara hakan ne zai mutu wanda ka kuma ka gabe mutum ba kai dinnan yanzu da baka mutu ba to ba wani wayo kai ba ba kuma wata bulkiya kai ba ba wani koyo ka iya ba hannu kake Allah tabaraka wa ta'ala ne kurin bai kawo ƙarshen lokacin ka ba da zarar lokacin ya yi, ko da ciwo ko ba ciwo ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana gida ko kana gona ko ma ina kake da zarar lokacin ya sai ka tafi ina fata muna fahimta wannan kenan ashe haka kenan duka abubuwa hannun Allah suke in ka gaba ka mutum ba to lokacin ka ne kurin bai yi ba a lokacin ka ne kurin bai yi ba da zarar lokaci yayi tafiya za kai Allah ka taimake mu Allah ka ba mu sa'ar tafiya domin kaga shekarunka ƙididdigaggu ne ka sanannu ne kwanakinka ƙididdigaggu ne kai hatta numfashinka wannan da kake ja kana tsaki a kirge ki. a kirge yake an kirgo ma iyakan naka iya kashi za kai ba yanda za a yi ɗauko na wani abaka ba yanda za a yi ka je kasuwa ka sawo ko akwai wani shago da ake sai da numfashi ake sai da ƙarin shekaru a shagon nan akwai shi ni dai ba shi a garinmu ban san garinku ba ko ka baro shi ba shi in <laughs> gane wannan ko to wannan ke da akwai wata ma'aikata da ake kera numfashi na'am babu ita ma ni ma dai ban santa ba an gani ko ba ta akwai wani asibiti wanda in ka je ka biya kuɗi za a ƙara ma yawan kwanuka ba shi an gane da yadda kake gani wato wata rana da ƙyar maka kashe wata rigima wani ɗan boko zalla an san yan boko zalla ko boko akida yana can yana karatun boko shi boko akida a gida kuma ga yan uwan shi yayye da kanne baban shi ya kamu da rashin lafiya aka yi ta jeren giyan asibitoci a je nan a je nan a je nan Allah da ya mai rasuwa bayan ya rasu an ɗan jima sai ya dawo daga ingilan ɗin shi ya dawo da ƙasashen turai an yi boko saboda haka da ya zo sai ya ƙarar su ‘yan uwan yayyen shi da kanne sai ya kai su kotu wasan laifinsu babansu da ya mutu sakacinsu ne ya aka yi ba su kai shi asibitin da ya dace ba suka ce ai an kai shi asibiti kaza an kai ya ce duk waɗannan ina aka kai shi ai bai dace ba inda sun samu ƙwararren likitan da ya dace da ubansu bai mutu ba <laughs> ya sakacinsu ne aka tafi kotu ba aka ta tikkawa sun yi sakaci shi bai yadda ba sakacinsu ne ya sa baba ya mutu an gani ko shi da yana nan ai da ba inda za a yi ma baba ya mutu <laughs> an gani ko ba a samu ƙwararren likita ba ne ba shi fahimta shi kenan Allah ya kyauta wannan kenan da ƙyar muka samu da misalai da wane ne da jawo hankali muka ce to bari ka je muka dinga lissafo mai wa'ansu likitoci wa'anda yake jin labarinsu likita wane yana nan to ya mutu kwarar likitan da kake kama da shi ka ce a samu kwarar likita ya kai kamar wani ya kai kamar likita wani aka dangane safai irin ya ake ce masu eh, consultant wanda ma sun gama likitancin sun koma malaman likitocin ne suke karantar da likitoci a jami'o'i sai abu ya kai intaha ake nemo su to duk sun mutu sai aka suka mutu ne kake takamar ka je asibiti wai likita ya duba ka ya kare ka daga ƙwayoyin cuta ya kare ka daga ciwon ma duk dai kada ka mutu to shi ma mutuwa yake ya ta kenan ko ba haka bane ba mafi yau an ka ga likita sai ka samu wani nashi ya taɓa mutuwa ko shi bai mutum ba uban likita ya mutu uwan likita ta mutu kanan likita ya mutu kila hadan likita ya mutu to kuma waye ba zai mutum ba a <laughs> shi haka kenan tunda da inda zai iya wani abu ya kare ya hana mutuwa zuwa dan tsananin kwarewa wajen likitanci da ya hana ɗauki ran baban shi a gani ko to wannan kenan a shi haka Allah shi ke kashewa shi ke rayawa kuma ya baka rayuwar ne aro domin ka yi ƙoƙari ka tiri ba kafin ya amshi abin shi ba taka bace ba nan nan nayi mana misali ko na ka ga rigarka da yake taka ce ka san inda kake rataye ta jikin kusa a ɗakinka ka tunda taka ce ka san inda kake ajiye da ita ko ba haka bane ba kuɗinka ka san aljihun da ka zuba su a cikin jikinka dan me dan naka ne to shi ranka shi naka ne ba naka bane in kuma naka ne to ina ka azo shi dai ina ka aje shi yanzu an gani ko haka baka san inda yake ba ashe haka ba naka bane aro ake baka to me abin yana nan yana sanar da abin shi ya san inda yake da ya tashi amsa ko shawara da kai bai sai ya karba abin shi kurin ba sai ka yadda ba wallahi ba sai ka yadda ba ba sai an shawarce ka ba lazin nan muke karatu karatun mu na yamma ka irin waɗannan matsaloli har nake cewa shin ka taɓa yin bacci malam eh ka taɓa yin bacci to cikin baccin ka taɓa yin mafarki babu shakka mafi yawan muna mafarki wani iri ne mafarkin na daɗi ko na wahala to mu kaddara kayi mafarkin daɗi kayi mafarki ka zama gwamna ko ka yi mafarki ka zama shugaban ƙasa ga ka da ƙaton ofis ga ƙaton gida dukiyar ƙasa duk tana hannunka da kake fantama yadda kake so duka gani cikin mafarki ana tema biyayya ana ta wannan can ƙarshe sai ka farka ya kake tuno abin da ka gani cikin mafarkin nan ne na'am kana ganin shi a matsayin da gaske ne suka tuna ashe abin ma distan foti ne ashe ba da gaske ba ne haka ne ko ba haka ba sai ka je ka a rabin katifa ko ko ma wankan tabarma kila ma wani kudin cizo ne zai galla ma cizo ka tashi an gani Allah akbar to kaga in ka tuna irin wani abu da kake gani a mafarki to ka rike wannan in Allah ya sa baka manta ba in Allah ya sa baki manta ba din ran da Allah ya tashe ka cikin kabari sai ka hangi duniya kamar kake ganin mafarkin ta kana tashi sai ga ashe duk abin da ake a duniya na samfoti ne ashe duk shirme ne yanzu ne ka dawo cikin hayyacinka yanzu ne ka dawo cikin da'ir ashe duk abin da aka yi a duniyar can duk wasu abubuwa da kake gani a yi kaza a yi kaza kana hura hanci kana taka mota kana wane ne kana kai wata ashe duk samfoti ne mafarki ne duniya mafarki ce yan uwa ba za ka san wannan ba sai ka koma cikin kabari kana shiga kabari aka ta da kai za ka ga duk duniyan nan yanda ka san abin da kake gani a mafarki din nan haka za ka gani a lokacin subhanallah waye zai iya faɗi min daren jiya ya ce mun yi hira ko na je wajen karatu an tashi karfe goma na isa gida goma da rabi sha ɗaya saura kuka hega bacci ya zo sai ya kwashe ni ka taɓa gane daidai lokacin da bacci yake zuwa ba ka ganewa ba za ka tabbatar da ka yi bacci ba sai bayan ka farka sai ka farka ne kake gane ashe ka yi bacci ma haka ne ko ba haka ba yadda kake jin bacci din nan yake zuwar maka ba sai an shawarce ka ba ba sai ka cika fam ba ba maka sanin kayi sai sanda ka farka kake gane kayi to haka mutuwa za ta zo maka bawan Allah ba za ka san sanda za ka mutum ba sai dai ka je ka a kabari Allah ko sai ka farka cikin kabari ka ce ashe an mutu lokaci yayi Allah ka ba mu sa'a tafiya Allah ka ba mu sa'a tafiya ga duk wannan Allah ya mana haka ne dan mu gyara fa dan mu kimtsa mu yi guziri tun kafin lokaci ya kure in tafiyar nan ta zo ha ba sai an shawarce ka ba ba sai an baka notis ba ba za a ce ma ran kaza ga watan kaza ga ta nan ba tana iya zo maka bakatatan to kai maza maza kai tari kai guziri kafin zuwanta Allah ka taimake mu wa annahu huwa amata wa ahya shi Allah shine yake kashewa kuma shi ke rayawa na'am wa annahu wa annahu الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى نعم وأنه كما شيء الله تبارك وتعالى خلق الزوجين شيء حالة كومي بي بي بي بي الذكر والأنثى namiji da mace namiji da mace kalli ga rago ga tinkiya ga bunsuru ga akuya ga zakara ga kaza ga toro ga agwagwa haka ne ko haka ma cikin mutane ga mutum ga mutuniyar ko ba haka ba ga ango ga amarya <laughs> Allah ya taimake mu haka dai bi bi bi bi komi eh bi bi bi bi ga sama ga ƙasa ga duniya ga lahira a gani komi biyu ne Allah shi kaɗai ne ɗaya Allah kwar a gani can wala fajar wala yalin asha ya ce wa shafa'i wala watar malamai suka ce wa shafa'i ɗin nan sauran halittun Allah komi biyu biyu ne wala watar shi zatin Allah ɗin shi kaɗai ne guda ɗaya tal shi ne bai da kishiya Allah kwar Allah ka taimake mu kalakar zauje ni ya halitta komi biyu biyu azzakar wal unsa mace da namiji ko cikin abin nan itatuwa tsada kurna kanya sai ka samu akwai macen kanya akwai namiji akwai macen tsada akwai namiji haka suke suma masana daji sun san wannan Allah ya taimaka ya halice mu namiji da mace min nuqfatik daga dugon mani idza tumna idan aka jefa ta cikin mahaifa kaga nan ma ana nuna muna dugon mani namiji kadai ba zai samar da mutum ba sai ya haɗu da me digon maniyin mace haka nan ma biyun ne sai haɗa biyu kai ko wutar lantarki biyu ce sai ka haɗa jar waya da bakar waya ɗaya ba ta kawo wuta ko ba haka ba ne ba jar waya kaɗai tana iya sa gulab ya kama sai ka haɗa da baka ka gani ko ashe haka komi Allah ya shi bi bi bi bi ne dan ya nuna mana zatin shi ne kaɗai guda ɗaya tal Allah kwar Allah mun gode wa anna alaihi sha'atar ukra kuma sake tayar da ku gobe kiyama yi ai wannan aikin shi ne tunda shi ya samar da ku daga babu to iya tayar da ku kuma alaihi aikin shi ne wannan shi ya san yin zai tayar da ku wa annahu huwa wa Allah ya ce wa annahu kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala aikin shi ne huwa agana shi ke wadatawa wa akana kuma shi ke talautawa Allah haƙwar, sai aikin Allah ne wannan shi ke wadatawa shi ke talautawa in kaga ka wadata baje baje cikin naira ga motoci ga gidaje ga kaza ga kaza to ba karfi kafi kowa ba ba wayo kafi kowa ba ba dabara kafi kowa ba Allah ne ya ga dama ya wadata ka kuma ba dan ka fi kowa ba a gurin shi sai dan ya jaraba ka in ka ga kanka da kyar ake hada na cefa ne to kuma wannan ba yana nuna Allah bai san ka bane ba wai wani laifi kai ba ba rashin wayo bane ba ba ba ka da kokari bane ba Allah ne ya kaddara maka hakan kuma jarrabawa ne duka jarrabawa muke ciki Allah yana jarraba kowa ta inda yake so in an jarabe ka ta hanyar a yalwata masu a ce kana cikin imtihani imtihani in an jarabe ka ta hanyar umurta ta a ce kana cikin ibtila'i dukkan mu kan jarabawa muke wani kuma a ɗan bai shi bai na, a wani baina zalim shi ba ya bi shi ba arziki ba na mun gode Allah ka taimake mu Allah shi ke azurtawa shi ke talautawa ba ka da wata sana'a da ke azurta mutum duk sana'ar da kake ganin ana yi ana tara kuɗi ana azurta wani yayi irin ta bai samu ko kabo ba wani da jarin shi ma ya shiga ya kare ya tsaya ce duk abin da kake ganin cewa kaza ba zai iya sa mutum ya ci nasara ba ko abinci ba zai iya ciyar da shi ba wani da wannan sana'ar ya tara kuɗi yau akwai wani babban gida gidan masu kuɗi asalin mai gidan asalin mai gidan da dako ya fara tara kuɗin dako ya fara tara kuɗin shi ya zama hamshakin mai kuɗi har yau gidan shi ya zamo gidan kuɗi ya'ya da jikoki da taɓa kunne sai sun yi kuɗi Allahu akbar Allah kenan Allah baraka wa ta'ala ya ce shi ne yake wadatawa shi ke talautawa wa annahu huwa rabbu shi'ira kuma shi ne ubangijin shi'ira menene shi'ira din nan wani tauraro ne wanda zamanin larabawan jahiliya suke bauta mishi zamanin larabawan jahiliya suna bauta mai wasu sun ce shi ne tauraron nan da bahaushe yake cewa kaza da 'ya'ya an gane wannan ko har ma zamanin jahiliyar ƙasa hausa ai ana bautar taurari ko in tauraro kaza ya fito waje kaza to kaza ne zai faru an gane wannan ko a je a duba sa'a yauwa ya mu je wajen malam mai ba da sa'a an gane wannan ko ya duba taurari ya ce to in taurari sun yi waje kaza ko tauraro kaza in ya tsaya guri kaza to in tafiya ce za kai akwai sa'a akwai irin wannan ko wannan al'ada ce ta laraba jahiliya bauta ma taurari ne daga cikin wa'annan taurari akwai shi'ira din nan akwai wani tauraron shi'ira Allah ya ce to wannan tauraro shi'ira wanda ake bauta ma wa ake tunanin yana ba da sa'a to Allah ne ubangijin shi shi bai ba da sa'a shi ma sa'a yake nema <laughs> wannan ko sa'a yake nema bahaushe kuma ya ce wai roƙi roƙanke Ka zama ƙarowa wanda ya ɗan roƙo aka san mai wanda shi ma nema yake kuma ka zo ka makale mai kana neman ya san ma ai ko dole ya maka ruwa Idan binci noma, ma Allah ya taimake mu Allah ya ce wa annahu ahlaka adala qulana wa annahu na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annahu lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala fa halaka adana al'ula shine ya halakar da adawa na farko adawa na farko su ne mutanen annabi no annabi hudu su ne adawan farko adawa na biyu su ne samudawa ana hada su ana ce musu adawa ana ce adalul ula adalus sadi adawa na farko da adawa na biyu to wani guri kuma akan bayyana adawa na farko da sunan adawa na biyun kuma a ce musu samudawa dukkan su dai ire jikinsu ta kusan zama wa iri ɗaya sai dai bambancin gurin zama kufan adawa na farko yana cikin kasar Oman a yanzu kufan adawa na biyu wato samudawa shi kuma yana cikin ƙasar Saudiya a yanzu suna da ɗan bambancin gurin zama amma dukkaninsu dai kasti ne kitika kitika sun fi kowa girma Allah Ta baraka wata ala ya haɗa sai mana bayan cikin wa shamsu wa duhaha ko a cikin wani fajar ne cikin wani fajar? ai yake cewa Allah ta lam yakula qamithluha fil bilad su ne mutanen da ba taba halitta kwatankwacin su ba wajen girma a duk duniya a duniya gaba ɗaya ba taɓa yin ƙate kamar su ba adawa kenan to suka saba ma Allah wallahi Allah shi ya halaka su a halaka adana la'ula. ya halakar da adawa na farko sanda suka saba mu Allah sanda suka ibin dokoki shi wa'annan kattin to ina ga mu yan cikin cokali wa samuda haka shi ya halakar da samudawa fa ma abaka babu wanda ya rage cikin su yau ina zaka samo mana ba'ade guda daya ko nawa za a baka ina zaka samu ba samude guda ɗaya? babu kuma sun rayu sun zauna doron ƙasar nan kufansu yana nan har gobe in kana so tafi ƙasar Oman ƙasar Oman ƙaramar ƙasa ce ta Larabawa tana da makwabtaka da Saudiya wajen kudanci maso gabas to tafi can ka je jihar Sulala yankin da Adawa suka zauna yana nan wasu kayayyakin tarihin suna nan shekaru dubbai amma a yanzu gurin yana nan in kana so tafi Saudiya an gane in kana da izini ko igama ta mutanen mazauna can dai ka iya tafiya har kufan samudawa yana arewacin madina can da nisa kwarai yana da nisa daga madina kaga gine-ginensu har gobe yana nan gidajensu har gobe suna nan kaga yadda ma aka yi ginin kur kai da ga ginin ka tabbatar yadda ka san daga sama aka saukar da shi manyan duwatsu yadda haka kamar dutsen kusurkwashi ɗin can na hanyar gusau za ka ga an kwakula cikin shi an fafare shi an yi gidaje a ciki an shirya garuruwa a ciki Gudun ban mamaki kai da gani ka san ba aikin wasa ba ne in kana so tafi nan masar nan nan masar akwai al'aharamat kaburburan fir'aunonin masar wallahi in ka je za ka sha mamaki ka ga girman masallacin nan za ka ga wani bulo ne wanda aka yi gini da shi ya kusan girman masallacin nan wanda aka sa aka yi gina. kuma haga jinin ya tafi sai ka dafa hula yadda kasa zai tokare da sama kuma da irin wannan bulan aka yi shi za ka yi mamaki wai ya aka aka kai bulan can sama ya aka aka kai shi can ne za ka sha mamaki in gane wannan kuma mutum ne ya kai shi kuma a lokacin babu fana ƙorori su janwe su wace ce da hannu da ƙarfin tuwa yi can gura ya ishe ka ishara dukkan waɗannan bayi ne na Allah ya aiko annabawa sun karyata annabawa ba su sha ba Allah ya halaka da su to bare mu ɗan cikin cokali ɗan kutuku ba mu ɗan ɗaure ɗaure na ƙarshen zamani an gane me muke da shi wa qauma nuhin kuma shi ya halakar da mutanen annabi nuh min qablu wa'il suka rayuwa tuntuni tun kafin samudawa da adawa an yi mutanen annabi nuh in wata lafiyar jiki Allah ya baka in wani tsawon kake takama kana da shi to an yi waɗanda suka dama ka suka shanye ba su sha ba mutane annabi nuhu wa'azi kadai annabi nuhu shekara 950 ba shekarun haihuwa ba shekarun wa'azi kurin 950 kaga a wancan lokaci ana samun masu shekara dubu wani dubu da ɗari biyu wani dubu da ɗari uku wani dubu da ɗari hudu har dubu biyu akan samu mutum ya shekara dubu biyu an gani ko yana ketare ne yana sheki ayashi Allah ya mai wannan jinkirin amma ƙarshe da ya saba mu Allah sai ya halaka to ina ga mu na ƙarshen zamani yan ɗauraye-ɗauraye dauraye sittuna au sab'una kamar da tabbata a hadisin manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallam hayatu ummati sittuna aw sab'una qalla ma yujawizuhunna rayuwa wannan al'umma shekara 60 ne ko 70 kadan ake samu su ketare haka a gari to can ma Eh, da suka sha lokaci suka barje gumin su ba su sha ba to bare mu ɗan cikin cokali da haka wallahi mu bi Allah kurin shine matsaye sai wato shine matsaya an karanta wala fatafuka innahum kanu azlam lalle su kan mutane annabi no sun fi kowace al'umma zaluntar kansu wa adaga kuma sun fi shishigi fiye da adawa da samudawa domin wa'anda aka yi mawa'azi shekara ɗai ɗai ɗai ɗari tara da hamsin suna karyatawa ai kaga sun zalunci kansu ya zo cikin an kabut ko wala bi sabihim alfa sanatin illa kamsina ama ya zauna yana wa'azi cikin su shekara dubu hamsin ce kurun babu ɗari tara da hamsin Allah ya kyauta sai kuma suwa فغشاها ما na'am Allah ya ce wa wala a hawa da kuma waɗanda aka kifar da ƙasarsu su saboda sun fi son zuciya su ne mutane a Lot waɗanda aka yi sama da ƙasarsu su garin su aka ciro shi sama aka yi musu juyin waina a tanda saboda girman zai laifinsu. magasha ha magasha abin da ya lullube su na azaba ya lullube su da aka ɗaga su saman aka yi musu ruwan tsakon kwanin azaba sun aka juya garin aka kifar da shi cikin azaba ashe kaga kenan ba wanda ya ga gari Allah Allah ya kifar da wannan gari har yake ba mu labari cikin suratul hud yace ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil muka mai da saman garin ya koma ƙasa muka yi mutu kuma ruwan tsakon ma bama bamai na busasshen jihar jahannama haka aka yi mutu a gani to ashe haka kenan duk Allah ya ba mu waɗannan kistoshi ne suka gabata don ya nuna mana shi ke yin komi kuma babu abin da zai gagare shi da haka kada ka yi tsammanin Allah ya manta da kai ko ka yi tsammanin ka gagari Allah Allah ya taimake mu to fa bi ayyi ala rabbika ta akwai ko ba shi bane ba ko ne na fa bi ayyi ala rabbika tamara. to da waɗannan ayoyi ne wata ni'ima ce ubangijinka ya maka kai a yau Haka ke shakka a kan addinin Allah me ka dogara da shi ne a yau Ka bi ayi ala rabbika Wata ni'ima ce cikin ni'imomin Allah wace Allah ya ni'imta ka kai a yau ta tamara wace haka ke shakka cikin addinin Allah har a ce Allah ya ce a ka tsaya kana ga kai ma kana ta cewa akai ba ka da wata ni'ima duk abin da kake takama da shi yau to an yi masu irin wannan abin sama da naka ba ta sha ba ashe kai ne za ka sha saboda haka shan mu kurin. to mu bi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi sau da kafa umarni da hani shine kurin zama lafiya da haka ma aya ta karshe sai Allah ya nuni da wannan yace hmm. hmm. hmm. Na'am. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haza nazirun wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mai gargadi ne annabi ne manzo minan nuzulul ula yana kuma daga cikin irin masu gargadin farko yanda Allah ya aiko annabi no yanda Allah ya aiko annabi hud ya aiko annabi salih ga mutanensu to haka ya aiko wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma manzo ne kamar su ya zo da addini kamar yadda su ma suka zo da addini yadda waɗancan mutanen waɗancan annaba suka ƙaryata aka halakar da su kuma kada ku ƙaryata da kada halakar da ku azifa tila azifa ta kusan fa tana kusantowa ta kusa to tana nan tana ƙara kusantowa ay qariba tila qariba ta kusan nan ga ta nan tana kusantowa wacce ce ta kusan nan wallahi ta hiya lahira tashin alkiyama dama kusa take to kuma kullun ƙara kusantowa take ta fa kusa zuwa da haka duk wanda bai shirya bai shirya duk abin da kake ji za ka yi to maza maza ka aikata domin lokaci ya kusa a lokaci ya kusa dan Allah kalli wannan aya yila la'akari da abin da wannan aya take nuni zuwa gare shi tun fa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta kusan nan ta kusa aka kira ta ma ta kusa kuma ta kusa ta ƙara matsowa yanzu daga lokacin da aka faɗi wannan ayar zuwa yanzu akwai shekara sama da dubu dubu da ɗaruruwa to yanzu kaka ta ƙara ƙurewa amma har yanzu hange muke wai da sauran lokaci hange muke wai da sauran lokaci iskar duniya tana ƙara roɗanmu gani muke kamar mun muke kenan to je kama ita duniyan nan a ce ba za ta tashi ba sai bayan shekara dubu goma nan gaba to kai cikin dubu goma shekara dubu nawa za ka yi za ka yi dubu biyu nan gaba ko dubu ɗaya ba ka yi kai ko ɗari ba ka ƙara nan gaba ko yanzu dai a ce yau aka haife ka kana da yaƙinin ba za ka ƙara shekara ɗari biyu nan gaba ba tabbas to daga ran da ka mutu me amfanin zaman duniya babu saboda ka ashe ta kusa ita mutuwa ta kusa gare ka da ka mutu kuma shi kenan duniya ta kare ko me za a ci kuma a duniya ai baka ko ba haka ba ana zuwa kasar mu ba kuɗi ba kaza ba kaza to a ce an yi ruwan kuɗi ma kowa ya ɗiba an yi ruwan abinci to amma kai ka mutu me amfani wa'annan kuɗin babu an gane wannan ko ashe ko tashin alkiyama bai kusa ba to mutuwa ka ta kusa ko tashin alkiyama bai kusa ba to mutuwar ki ta kusa daga zarar an mutu kuma shikenan komai ya kare azifatul azifa kuma Allah ya ce laysa laha min dunillahi kashifa babu kuma wanda ya san lokacin auko ta in ba Allah ba Allah ba baka sani ba ki ka baɗi yanzu ne ko kuma sauran ka wata shida ko kuma sauran ka wata biyar ma da fa saura wata uku kila ma zuwa ƙarshen zuwa watan gobe ne shi da ma cikin wannan watan ne komai na iya faruwa Lai salaha, min lahi kashifa babu wanda zai iya kwarenye maka ita ya faɗi ma daidai lokacin a cikin lokacin ta in ba Allah ba shi ko bai faɗi ma kowa ba Allah kwar jibiyar da Allah ke ta tausaya muna ake ta faɗi mana ga fa makoma ga misalai ana nuna muna suwa ne sun zo sun tafi su wane sun zo sun tafi su wane sun zo sun tafi kuma kun zo ku kuke kan fage yanzu za fa ku tafi ku yi shiri ku yi ɗamara ku yi guzuri amma duk da wannan ko mu kasa yin guzurin duk da wannan mu zauna mu shantake mu saki baki a ce kun gaba mu kan mu adalci ba ya waje ba yanzu mu daddage mu yi guzuri mu jira zuwan lokacinta cikin fure hudu ba mu ta shekarar ta jiya ne nake cewa ba a gudun mutuwa ba a bar gudu ba ce ba domin in ka gudu abinda za ka gudu ka tsira shi kake gudarmawa abinda ko ka gudun ba za ka tsira ba mai amfanin gudun ashe babu amfanin gudun ka tsaya kurin ka yi shiri ka yi tanadi amma duk in tsalle-tsalle ka hitatar da kai kul inna la mawtal ladhi tafirru da minhu fa innahu mulaqikum wannan mutu da kuke tsalle-tsalle kuna gudunta to ta iske kuma ta gama sai haka ba a bar gudu ba ce ba shiri ake mata abinda za ka gudu ka tsira shi kake jaraba gudu abinda kai kanka ka tabbatar ko ka gudu ba yadda za a yi ka tsira to me kuma na gudu ba maganar gudu Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah ka samu cika da imani azifatul azifa mai yasalaha min dullahi kashifa mai kusancin ta kusa wasu ta kusan ta kusa kuma babu wanda ya san lokacin zuwanta sai Allah أفمن هذا الحديث أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم صابرون فسجدوا لله الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce A famin hazal hadisi ajabu, shi yanzu wannan labarin da Alƙur'ani yake bamu na nuna muna ga yadda wa'in suka zauna ga yadda suka ƙare, na faɗi mana mu ma mu yi shiri mu yi ɗamara za mu ƙare? Shi ne muke mamaki Shi ne maimakon mu yi ɗamara mu yi aikin da abin da ke ciki sai mu tsaya muna ƙaryatawa? wa tarhaquna har wa'in su ne mu abin dariya dariya irin ta izgili wala bakut maimakon ai kuka da yawa za ka ga waɗansu wajen wa'azin suna jin wa'azi ne kurin don su ji labarin mutanda. da zamanin annabi Suleiman dan da. ya yi tafiya akan iska an yi kaza an yi kaza muna kada kai kamar kadan garin muna hmm, ka ji mutanen kirki bayin Allah ko ba haka muke ba Shi kenan mun ji labarin mutanda. da ko zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi wani mutum mai kokari a ba mu labarin kokarin nashi mu kada kai mutum in ji bayin Allah mutan da ke da ai mu yanzu ba za mu iya ba anya kuma irin aljannar da Allah ya ba su muke so ya ba wai ji ba za mu iya ba <laughs> to duk abin da aka ce sahabban manzon Allah su yi mu ma an ce me irin aljannar da Allah ya ba su ita muke kwaɗayin ya ba mu ashe ko haka sai mun jaraba aiki irin nasu sai mu ɗauka ai ba za mu iya ba sai mu ɗauki abin wasa muna ɗaukar abin da muke karanta ga alƙur'ani wasa ne wargi ne ko labarin mutan da kaɗai ake ba mu wai yanzu duniya ta ci gaba ai wancan tsari wacce rayuwa ba za ta yi ba ma saboda ka an canza rayuwa an canza tsari wa ko na ci abin ya zama abin dariya wala tabakun maimakon ayi kuka wa antum samiduna kuma kuna lafiya la kuna cikin hayyacin kuna cikin hankalinku amma kun shagala wa antum gafilun kun gafala kun shagala gani kuke kamar duk abin da ake faɗa na azabar Allah wai kan wasu take ta da wa'insu ake ba da mu ba kamar da mutanen farko ake mafi yawa ma malaman masu wa'azi da an karanta ayar wuta da wani ra'ayi makashi a ce ku faru makata ko ba haka ake cewa ba wai da ku faru makata ake banda ku faru huntuwa ai ku faru duniya ake magana akan su gabaki ɗaya duk ina ka ce wuta to ana magana akan ku faru duniya na da da na yanzu ba da fara makata kadai ake magana ba na kai magana ta aljanna kuma da muminai na zamanin manzan Allah na duniya ga baki ɗaya har na yanzu Allah ka sa mu cikin masu imani an gani ko to saboda haka dai ya bayin Allah shawara ta ƙarshe wacce Allah ya ba mu cikin wannan sura wasu ji lillahi wallahi ku yi sujuda saboda Allah ku koma ga Allah wa abudu kuma ku bauta mai wannan kaɗai ne mafita wannan kaɗai ce matsirata wannan ne kaɗai hanya mai bullewa shine shawarar da Allah yake bamu ko umarnin da yake bamu mu daure mu yi aiki da wannan umarni wanda Allah ta baraka wata ya mana mu mai da al'amura ga Allah mu bauta mu Allah shi kaɗai mu tattabatar da ba za mu taɓa gagarar Allah ba Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon ɗabbaka abinda ka umarce mu na ma'aikata gwargwadon yanda ka umarce mu ma'aikata ɗin. Allah ka kare mu daga aikata abinda ka hana mu aikatawa ka hana mu tunanin aikata bare mu aikata ya Allah yan uwa ga mun koro da karatu ga mun kai karshen sura ko kuma gashi an nuna lokaci yayi cif cif insha Allah sai mu hakura mu dakata anan, sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora a sabuwar sura wato sutul qamar ita ce gaba ko Allah ya taimake mu akwai tambaya Allah ya taimaka abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon aikata abin da ka umurce mu aikata wanda ka hane mu kuma Allah ka ba mu ikon guje mashi malami tambaya take wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am alhamdulillah amma jiri Hmm. to fa aiki ya kai aiki an gama tambayar to yake ta dai haka nan malam yawwa wai mai tambayar da ya rubuto ko ta rubuto tambaya ce ake cewa mai hukuncin mutanen da ba sa sallah sai ta juma'a sai in watan azumi ya zo ko yawwa sannan kuma su kama sallah gadan gadan kuma su ne kan gaba idan an yi mutuwa wajen suka kawo cikin kabari ka ga mai tambayar har ya san su kenan ko ba haka ba <laughs> ya san su kenan yana ganin su to Allah ya kyauta to ko ka san su ko baka san su mu dai bamu san su ba kuma abin da ka tambaya dai kadai zamu faɗi abin da muka sani gwargwadon hali babu shakka yin sallah ko kuma kin yin sallah a zaɓi waɗansu a kin waɗansu kuskure ne mai girma ba ɗan kaɗan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kan irin waɗannan da na so shi na alƙur'ani mai girma cikin ara'aitan lazi zuba biddin Allah ya ce fa wai lil musallin na um an salatihim sahun na um yura'un wa ya muna al ma'un tsananin azaba ya tabbata ga wasu daga cikin masallata allazina hum sune waɗannan waɗanda an salatihim dangane da sallolinsu sahur suke tsallake yi wata suke yin wata an gane wannan ko ko su haɗa taron sallolin su yi su gaba daya sallah ta wuce guda a haɗa a yi ta gaba daya to irin waɗannan masu wannan sallah aka ce sahur din nan su tsananin azaba ya tabbata kansu to bari waɗannan ma daga juma'a sai juma'a suke yi kamar yadda mai tambaya ba da labari kunga kenan sauran salloli na sauran kwanuka a zuhur la'asar magariba isha'i duk gaba ɗaya ba sa yi kenan daga juma'a sai juma'a to in dai ba su tuba ba har suka mutu a haka to azaba kam ta tabbata a gare su wannan sallar suke ta juma'a amma babu lada ko ɗaya dan ka'ida ne in dai babu wata larura ba wata larura ta shari'a mutum ya bar lokacin sallah har ya fita to dole ne yayi wannan sallar amma gurin Allah babu lada bai da ladan ko kabo na wannan sallah sai dai ya sauke farali ba za a kashe shi ba yana nan musulmi amma wajen Allah bai da lada Allah ha kare mu maganar kuma su ne gaba gaba wajen sa gawa kabari kai ka san su ne ban san su ba Allah gafarta mala Allah gafarta mala mu je mu ci gaba na'am Hmm. Kaba. mai tambayar ta gaba kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da ya saki mata shi saki uku sannan kuma ya dawo suka ci gaba da zama to akwai maganganu na malamai da yawa amma dai abinda muke da fatawa akai mazhabar malikiya ta haramta a gare shi har sai ta yi wani aure sai ta yi wani aure can ta hadu da wancan miji nata in sun rabu sannan ta dawo a zauna akai na ce akwai maganganu akwai wasu suna ganin cewa akwai wani gyara da ake wannan gaskiya mu fahimtar mu bace ba wasu suna cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in mutum ya saki mata shi saki uku cikin kalma daya yace ya sake ta saki uku to ana daukar shi daya ne an fahimci wannan ko har zamanin sayyidina Abubakar abinda ake dauka kenan to zamanin sayyidina Umar eh, radiyallahu anhu sai aka yi dinga yawaita irin wannan sun yace ya sake ta saki uku duk da sake ba yace saki uku sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka saura a lokacin su Umar su Aliyu su Usman Abdurrahman bin Auf manyan sahabbai sa kurta lokacin sai suka zauna aka yi shawarar cewa duk wanda ya kara furta cewa ya saki mata shi take uku din nan a zartan mai da shi uku nan ya tabbata ko da ba da daidai da daidai ya yi su ba sai suka ce ah, to ai tunda har manzon Allah ya bar duniya ba a da wannan ba wasu sahabbai sa su zauna daga masu darta eh suna da latisi daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne yace alaikum bi sunnati sai yace me kuma wasu sunnatul khulafa'ir rashidin shi yace ku bi sunnata ku bi sunnar kalifofin nan nawa masu shiryarwa kaga Umar yana cikin su Usmani yana cikin su Aliyu yana cikin su sai haka abin suka zauna suka hukunta ko bayan manzan Allah bai raye hukunci ne wanda shir'a ta yadda da shi na fata mun gane to da wannan muke fatawar cewa duk wanda ya saki mata saki uku daban-daban ne ko cikin kalma ɗaya ne ba za ta dawo hannun shi ba har sai ta yi wani auren aure kuma sahihin aure in kwanta da wancan miji in ta haɗo su in ta fita to ana iya da sake mai da wannan aure wannan shine fatawar mu Allah ya taimaka na'am almajirin malam hmm. to mai tambayar ya ce ya ji na yi bayani ni kenan ko ni ko na yi bayani wani a karatunmu na baya lokacin wasu mutane lokacin suke yin sahur kila ko na manta ko kuma bai dan tana min yanda na can ba to amma dai yanzu tambayar tashi a yanzu yanayin da muke cike wani lokaci ne ya kamata a dakatar da yin sahur haka ne ko to mu aje wancan bayanin duk da ban gano shi ba mu dawo kan wannan tambayar ta yanzu ita ce za a yi bayani Allah ya taimaka bayani a yanzu lokacin aje sahur domin mun sani lokacin tafiyar rana yana canzawa a halin da muke ciki a yanayin da muke ciki alfijir yakan keto ne a wajen karfe biyar da wajen ko minti ishirin da uku ne ko da hudu ina fata mun gane to malamai suna san sun hana abin da ake ce mu za a matul wakat mu za a matul wakat a ce alfijir yana ketowa karfe biyar da minti ishirin da biyar ka ce to sai ka kai biyar da minti ishirin da biyar din daidai sannan za ka aje ana iya samun kuskure kada ka kura lokacin ka dan ba da gab tsakanin gama sahor ɗinka kafin lokacin alfijir zai keto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sahur ya ɗan ba da gab kafin keto alfijir aƙalla a iya karanta aya alƙur'ani aya hamsin aƙalla a iya karanta walmur mursalati urfa daga farko zuwa ƙarshe abin aka so kenan in haka sai ka daidaita a bisa kiyasi yanzu dai duk inda ka kai biyar da minti biyar zuwa biyar da minti goma to kada dai ka wuce wannan ɗan tsakani zuwa da minti goma sha kaɗan a yi haƙuri safar haka nan in Allah ta baraka wata ala ya so wannan kiyasi ne ina fata mun gane a fahimci wannan ko Allah ya kada a kai mu za hamatul waqat duk da jiya ne ko ko shekaran jiya ne nake wannan bayani ko na ji wani malami kuma wallahi malami ne malami ne hamshakin malami fahimtar shi ce yake cewa in ka fara sahur kana cikin sahur sai alfijir ya keto sai ka ji an kira sallah to kada ka dakatar da sahur ɗinka kurin ka ci gaba ko da ko za ka jama'anta da sallah masallaci in dai ka riga ka fara aka kira sallah ko kuma ka soma kurin ci gaba har ma in kana da buƙatar wani abinci a ƙaro ma to ta yi kai ne ya datsa to wannan fahimtar wancan malami ne ni ban yi fatawa da wannan ba dan ba su inda ya samu ba an gane wannan ko ban karyata ba amma ni dai ban san inda ya samu ba saboda haka ba zan yi fatawa da abin da ban sani ba an fahimci wannan ko abin da na sani wanda ni na karanta aka karantar da mu a ajja sahur kafin ketowa alfijir ina fata mun gane ta yi wacce fatawa ce kila ya yake kokarin na yi bayani a kanta to in na yi bayanin ba ta ne a yi hakan ba an fahimci wannan ko ban karyata malam ba domin duk wanda zai karyata wani malami ya kuskure ne a ce wani malami ya ce kaza ya fatawa kaza ka ce karya ne to ka yi kuskure an fahimci wannan ko kai dai ya taka fatawar ni ga abin da fahimta shikenan ya rage na wanda yake saurare ya bi wannan ko ya bi wannan da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka Allah ya taimake mu ai shikenan ko Allah ya taimake mu to wannan shine fatawar mu mu cewa sahur a yanzu din nan biyar da minti biyar zuwa da minti goma a iya yi amma kada ya wuce wannan tsakani kada ya kai biyar da ishirin ma dan akwai mu za a mutu ta yi kai tsawon lokacin alfijir ya keto wannan ne fatawar mu wallahu a'lam Allah ya taimake mu alaikum assalam eh kware maka kullun lokacin yana ƙara raguwa kullun raguwa ki za ka kusan yana raguwa minti ɗaya minti biyu duk bayan kwana biyu ko uku duk ina kace an samu kwana biyu zuwa uku to sai lokaci ya dan canza ko danya ko danya sai ya dan juya saboda haka nan gaba ma za a kai biyar din za a roƙa aljita hura, ko ma ƙasa da biyar din kafin nan mara ƙarshen azumin nan an gane wani ko domin abin kasa yake wa kullum Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya dai ta kan shari'a Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka yafa zanuban mu ya Allah Allahumma rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha daga cikin rabbana wa rahamna subhanaka la bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa taqabbal minna innaka atwabul fatih